yake babi da ke bayanin sallan al'awwadun jam'u awwab wal awwab wal musihu at-ta'ib min az-zamb al-awwab shine mai bin Allah wanda yake tuba daga ke komawa ga Allah mai sarki shine shine jam'in shi al-awwabun ma'ana lokacin sallan masu tsoron Allah masu bin Allah masu tuba suna komawa ga Allah masu yawa komawa ga Allah wani lokaci ne ya fi dacewa ma'ana sallan wal hakim da da cewa malamai sun tabbatar da cewa sallar walha lokacin ta na fara daga hudowar rana har zuwa lokacin zawali in kai sallar walha ta yi to amma wani lokaci ne ya ci kin ciko shi ne abin da malam zai yi bayani a nan ba wai lokacin da ya halatta ko da ya halatta ba lokacin malamai ta ke sallar walha wa in kanat tajalla min tulu'i ki ila zawali yace ana bayani ne kan lokacin da yake ko da yake sallar walha ana yin ta lokacin da rana ta fito ta fito har zuwa jawabi mun gane ko lokacin da rana ta fito karfe nawa kenan karfe biyar da minti goma sha biyar ake kira yanzu ko asuba na ayi sallah biyar da na alhijir ne biyar ashirin to a yi sallar asuba karfe nawa rana ke fitowa tsakanin sallar asuba da hudu rana min awa nawa ne awa daya karfe biyar da rabi zuwa shida da rabi zuwa bakwai shaura kwata kenan ko bakwai lokacin wata ya yi har zuwa lokacin zawali to yanzu malam zai bayani ne wani lokaci ya fi daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير اتهيم ترمذ الخصام ما هو كتندا ƴaƴan masu ƙanana in suna tafiya kan yashi suna jin zafi daga kwakwatin mun gane ku ila tarmido alfisal alfisal su ne ƙananan ƴaƴan rakuma in suna tafiya daga karfe bakwai za a ji zafin rana a yashi karfe tara har karfe goma sha ɗaya za a ji zafin yashi sai daga karfe nawa sai zuwa sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu to lokacin zafin rana ya zo yashi ta ɗau ya ɗau zafi zafi da wanda ya taka yashi zai ji zafi shine abin da ake nufi قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن حلي عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن عكرمة رأى قوما يصلون من الضحى زيد بن أرقم صحابي جليل حين إذا رسول تاريخنا صلى الله عليه فقال سيفي أنا لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل سيفي أما ولا سنه صلى الله عليه وسلم sun san cewa bayan haka ya fi bayan wannan lokaci sa'annan sai ci gaba da bayani cewa daga ina ya ɗauko fifikon daga gare su mai sassa duk yana da sanadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul awabina sallan masu yawan komawa ga Allah masu yawan tuba zuwa ga Allah bayan Allah na gari waliyan Allah shine kima tarmilul fisal ramila yarmadu ka alima ya alamu tarmilul fisal aw ramala yarmadu lokacin da ƴaƴan rakunma ƙanana in suna tafiya kan yashi suna jin zafi daga kafafun to wani lokaci kenan manzon Allah ne bayanin wannan lokacin wani lokaci kenan sai za a kimanta shi da karfe nawa kenan sha ɗaya zuwa sha ɗaya da rabi har zuwa sha biyu mun gane ko ashe lokacin walha farkon karfe bakwai ba shi ne ya fi ba amma an kai tayi zuwa goma ba shi ne ya fi ba amma zuwa goma da rabi zuwa sha ɗaya zuwa sha ɗaya da rabi lokacin rana ta yi zafi in kai walha ta yi mun gane ko bayani ne daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون إذن الله صلى الله عليه وسلم